Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM, sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a ƙasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hafsat ɗan mai saurace daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji kiran da ƙungiyar malaman makarantar kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Bauchi ta yi wa gwamnatin kanta saki albashinsu ko kuma wa'adin da muka bayar na kwana bakwai dai kare ranar juma'a idan muka tashi da safe babu abun da ya rage mana idan ba a dawo mana da kudaden mu aka biya wanda ba a biya su ba da mu kulle kwalejin kimiyya da fasaha na abokan ta da ali har sai illa masha Allahu Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya bi sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alama tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin Amurka na ƙara zafafa zaman ɗarɗarɗin da take tsakaninta da ƙawayenta makwabtanta a sanadin a ƙudurin da ta ɗauka na ƙara harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 akan kayan dalmar da ake shigowa da su a nan Amurka daga ƙasashen Turai, kanada da Mexico, abinda ta ce za ta soma aiwatarwa daga yau Juma'a. haka kuma amurka ta nemi wasu kasashe irin su koriya ta kudu argentina australia da brazil su kayyade yawan kayan da za su uh, kawo cikin kasarta maimakon kara musu harajin a martanin da ta maida a yau juma'a ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ya kamata dukkan kasashen duniya su tashi tsaye su kara ka'idojin da aka saba amfani da su wajen gudanar da harkokin ciniki a tsakanin kasashen na duniya shugaba trump a lokacin da shi ma yake mai da amsa ga sukar lamarin da prime minister canada justin trudeau ya yi wa ƙudurin wato wa kudurorin na amurka ya ce an daɗe ana kwaruwar amurka amma a wajen harkokin ciniki na ƙasa da ƙasa a yau juma'a ne shugaban amurka donald trump ya karbi wata wasiƙa ta musamman daga wajen shugaban koriya ta arewa kim jong-un yayin da ake sauran 'yan kwanaki kalilan ga babban taron kolin da aka sa ran za a yi a tsakanin shugabannin guda biyu a ƙasar singapore shugaba trump ya karbi wasikar ne daga hannun kim yong choi wani babbar kusar gwamnatin koriya ta arewa da ya zo ta kanas har nan washington dc don kawo wasikar wanda kuma shine wani babban wakilin gwamnatin koriya ta arewan na farko da ya ziyarci amurka a cikin kusan shekaru ashirin da suka gabata duk wannan tana faruwa ne kwana ɗaya bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ana samun ci gaba sosai don tabbatar daga nan an yi wannan taron a ran sha biyu ga watan nan na yuni Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce ba shakka za ta ɗauki matakin nuna adawa ga kudurin da aka ake shirin gabatarwa yau a zauren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kan shawarar da ƙasar kuwait za ta gabatar na cewa a ɗauki matakan kare lafiyar falasɗinawa da ke azirin gaza jakadiyar amurka a majalisar nikki haley ta ce ƙudurin na kuwait ƙuduri ne da ke wakiltar sashe ɗaya kawai kuma wanda ba zancen mutunci a cikinsa tunda a cewarta ba zai tsaida tashin hankali da ke yawan wakana tsakanin su falasɗinawan ba da yahuda Yahudawan Isra'ila ba. ta ce yayin da kudirin ke neman a tilastawa isra'ila ta daina daukan tsauran matakai akan falasɗinawa ƙungiyar hamas ce mai yawan tsokana don ko a cikin makon nan ta cilla rokoki kamar saba'in akan isra'ila haley ta yi kashedi akan sauran kasashe da cewa duk ƙasar da ta goyi bayan wannan ƙudurin dole ta tabbatar cewa za a rinka ɗaukar ta a matsayin ƙasar da ba ta dace ta shiga duk wata tattaunawa kan sulhunta waɗannan sassa biyu ba. To a halin yanzu kuma kwamitin tsaro Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara tsawaita ƙudurin tsawaita matakan horaswa a kan Sudan ta kudu har ƙarin wasu kwanaki 45. Hakan ta faru ne bayan da ƙudurin ya samu goyon bayan wakilai tara da kuma janyewar a ƙasashe shida daga cikin mambobin kwamitin su sha biyar. Ha kuma ƙudurin ya nemi a jinkirta ɗaukar duk wasu matakan aiwatar da takunkumin da aka saka wa wasu shugabannin Sudan ta kudu su shida na hana su tafiye-tafiye da kuma rike dukiyoyinsu har na tsawon kwanaki talatin ko da yake majalisar ta yi gargaɗin cewa har yanzu ana iya maido da zancen da kuma neman aiwatar da shi nan take. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kungiyar malaman makarantar kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Bauchi ce ta baiwa gwamnatin jihar mako guda domin a mayarwa malaman makarantar kudaden da aka zaftare musu daga cikin albashin watan Mayun wannan shekara. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da cikakken bayani. Comrade Muhammad Bala Yakubu shine shugaban kungiyar malaman kwalejin ta tada Polytechnic ga abin da yake cewa dangane da yanayin da suke ciki. E, abin da ya saka muka kira taron manema labarai mun yi wani taro na gaggawa inda muka zauna muka dudduba koke-koke da damoyi na mambobinmu wanda aka ciccire musu albashinsu waɗansu kuma kwata-kwata ma ba su samu albashin ba wani dubu ɗari da ashirin wani dubu hamsin da wani abu wani dubu arba'in wani dubu ashirin da wani abu daga yau talatin da ɗaya ga wata ranar alhamis mai zuwa wa'adin da muka bayar na kwana bakwai dai ƙare ranar juma'a idan muka tashi da safe babu abun da ya rage mana idan ba a dawo mana da mu aka biya wanda ba a biya su ba da mu kulle kwalejin kimiyya da fasaha na abokan tata da ali har sai illa masha allahu mal wahab wannan ofishin shi shugaban ma'aikata na jihar bauchi ne dr liman bello wata uku da suka wuce ya cire mana mu a cikin albashinmu ba tare da ya tuntuɓe mu ba ba tare da ya saka ba ya tura wani saikula ba ba tare da ya kira kowa mitin ba ya cire mana kuɗi wai da a yi mana id card ya gaya ma manema labarai sun kawo wani sabon sistem ne na tsarin albashi a ofishin shi wanda da a ci gaba da biyan albashin jihar Bauchi a ofishin shi kuma wannan system din da suka kawo da ta dinga cire illegal allowance mu a tatari ali ba mu da wani illegal allowance ko kwaya daya saboda gwamna ba zai saka a watan azumi watan ramadan a ɗaya gefen kuma mai tallafawa gwamnan bauchi a fannin ilimi da wayar da kan al'umma comrade sabo muhammad ya yi bayani a hukumance waɗanda ba su samu albashinsu ba ko kuma bisa kuskure aka cire musu wani abu za a mayar musu da abunsu kuma ba su da hurumi su ce a cire wani ko a naɗa wani tabila da kamar yadda su albashinsu yake tun daga mbte in na fahimce ka kamar an yi kuskure ne wajen aiwatar da wannan sabon tsari babu mamaki in an samu kuskure an sa wani tebur wanda duk wanda yake da koke zai ba da kokensa ko ta hannun ƙungiyoyin ma'aikatunsu na ma'aikatunsu wanda za su kawo kuma za a duba kuma za a gyara maganan shine da muke so mu bayar babu umarni ko na miskala zarratin daga gwamnatin jihar bauchi ƙarƙashin gwamna ma abubakar da ya sa a cire ma wani koda kwandala na kuɗinsa wannan karo na farko ne albashin za a biya na gaba za ka ga wa'annan kurakure ba za a samu ba domin dama duk wani abu sabo in ka kawo shi to ba mamaki dama ka samu kure wani malami cikin yanayin damuwa ya shaida mini cewa shi da wasu malaman kusan 200 ba biya su albashin su ba to albashi dai mu ba mu san laifin da muka yi ba kawai haka mun ga 'yan mu sun samu salari sai yan kamar su kamar shauran lecturori suka samu mutum biyu uku so mu kuma ba mu samu ba sai muka ce ba za mu yanke hukunci ba bari mu je bankin mu duba to yanzu dai a magana da nake ga maka mutum ɗari kusan ɗari biyu a nan makarantar ba su ga albashin su ba kuma sun je bankuna an nuna musu account balance su an ce ba turo ba ne ba turo ba an gaya muku dalili mu ba mu san dalili ba domin ba a bamu officially ga abin da ya faru ba idan mu dinga jin jita-jita. To sai dai kuma wannan yanayi na rage kudaden ma'aikatan gwamnatin jihar Bauchin ya dura musu ruwa a ciki ganin cewar gwamnatin tarayya ta yi shelar inganta albashin ma'aikatan gwamnati. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga kira ya shigo daga Ibadan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. ke magana daga Oyo? Mai magana Aliyu Nuba Are ɗan gebe Kurdula karamar hukumar Gudu jihar kasar Najeriya mazaunin sasa Ibadan. To muna jin ka me ke tafa da kai? To alhamdulillahi wato ni abin da nake so in faɗa game da maganan mm. yan majalisu ne waɗanda suke gangan kwancewa mm. za su bar APC. Mm. to ba wani abu yake sa suke so su bar apc ba irin da suke duk yawanci tsofaffin gwamnoni ne waɗanda suka yi ma ƙasar nan ta'annaci to shi yasa suke so su ga sun gurguta wannan ainihin tafiya ta alheri ta shugaban ƙasa muhammadu buhari mm. to in allah ya yarda talakawan najeriya dai kansu ya riga ya waye kuma su ne masu kuri'a to insha allahu ina ganin wato a su ne ya fara tsoruwa suke ta wannan kai kawo suna kauran juna a kan lalle su za su bar jam'iyya. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi bari mu koma jihar Gombe. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To kamar yau, wasu alaikum ba ke magana daga Gombe. Bello Alhassan daga Kaltungo, jihar Gombe. To muna jin ka menene ra'ayinka? Ra'ayina a wannan shugabanci wanda muka samu kanmu a ciki na mulkin shi Buhari. Mm. Wato mulkin shi Buhari yana mulkin nan tsakaninsa da Allah. To. Wato, wa'inda suke bata masa mulki a nan Najeriya mm. kamar gwamnoni babu. To. dalili kuwa kowa yana yin ta kansa ne kawai ba don talaka ba to mun gode kwarai da bayyana ra'ayi har yanzu dai muna jihar gombe salamu alaikum yawwa mu amin alaikum salam kan ta da magaji wanda daga tumo akko gombe state to muna jin ka menene ra'ayinka eh ni ra'ayina dai ina roƙon gwamnatin jihar gombe ni roƙo zan yi a ban hmm. dama to ina roƙon gwamnatin jihar Gombe bilan Hassan dan Umma taimaka mana da wata hanyar da take daga Nasarawa zuwa Jabba Zambo da Jita Fito Kashirin. To. Muna roƙon gwamnatin jihar Gombe don Allah ya taimaka da wannan hanya tana damu mu kuma sana ta Danjuma Goge da Ibrahim Hassan dan mm. Umma taimaka mana da hanya. Damuwar mu kenan. To shi kenan. Najeriya da Allah ba mu zafiya da zaman lafiya. To madalla mun gode da bayyana ra'ayi. Taimaka da wannan hanya muna cikin wani hali To bari mu koma jihar Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Shehu Arba Sara daga Ranko ta Bukeri State. To Shehu menene ra'ayinka? To ra'ayina shi ne gaskiya mu Danko ta mun samu ciyaman na alheri wanda yake wanga wata azumi da muke ciki mun samu alheri sosai sosai mm. ya raba shinkawa ya raba shinkawa akalla ta kai kanta kwara takwas. To. Danko ta mun samu ciyaman ne alheri wanda shi dai ake ce masa. To mun gode kwarai bari mu koma kuma jihar Bauchi. Salamu alaikum. Salamu alaikum salamu. Wa ke magana daga Bauchi? Kana tare da mai da da ake lute daga mai kuma ta dau. To muna jin ka me ka. To har ga Allah gudunmawa ta dai babu har muna tayar da shi. Don mm. har ga Allah mu mutanen Bauchi tare da lokacin da ya zo dutsen nan mu ne muka je kanmu kanmu da kwarkwatar muka je muka karba Buhari a dutse. Mm. muka yi marasa da za Allah samu ma ya zo bauti ta da zo azare jama'ar ita da Allah samu ma zo wuraren don muna tare da shi sau ɗari bisa ɗari. To. Allah taimaki baba Allah kara baba lafiya na gode ta lafiya daga dawo mai dawa da wakilu tera karfa kuma ta ga dawo. To to mu ma mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. To har yanzu dai kuna sauraron murya Amurka ne. kuma lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira shigo mana daga Naija hello salamu alaikum eh, wa alaikum salam mai magana alhaji haya muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar tare tarayyar najeriya to muna jin ka me ke tafa da kai to da farko dai ina miƙa godiya a gare ku akan wannan shiri da kuke gabatarwa wanda muke ba da ra'ayinmu a kodayaushe mhm. domin kira da nake yi ga musamman a gwamnatin kasar nan ya kamata a ce shugaban kasa da mm. rika sa rana duban bakin gatari domin wa'yansu ministoci su ne suke fata masa gwamnati da mm. wasu 'yan majalisu kuma ya kamata fati ta lura tunda an ce wa'yansu 'yan ministoci wato sanatoci mm. sun fara fita ya kamata a duba a gyara abin da ya kashe pdp yana nema a kashe apc ya kamata su gyara ba wai a duka cewa a'a gwamnati ba ta laifi ko kuskure ba na gode To mun gode kwarai da gaske bari kuma mu koma jihar Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Katsina? Yawa karaja ne mai kura daga nan puntuwa. To muna jin ka me ke tafa da kai? To mu dai korafin mu a nan puntuwa mun san gwamnan jihar mu yana aiki bakin gwargwado. Wadan mm. haka matsalolin da ke damun cikin garin puntuwa shine na hanyoyin ruwa. To. da kuma titina hmm. to yadda ka san babu wakilai a garin shin gwamna ya sani ko ko bai sani ba wallahu alamu to shi ne fata na anan wurin to in dai gwamna ya sani to muna roƙon arziki hmm. a cikin garin huntuwa gaskiya saboda allah babu hanyoyi to idan haka muna ma mai girma gwamna fata alkhairi allah ya karkato da hankalin shi domin ya duba mu gaskiya saboda Allah. To mun gode kwarai bari kuma mu koma jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Haruna mai tarago ukari ya Taraba Najeriya. To Malam Haruna menene ra'ayinka? Wato na kan 'yan majalisun tarayya na Najeriya. Mm. sun taru sun haɗa kan suna suna baba Buhari aiki a Najeriya to mm. karya suke mun gano su. kuma in sha Allah kowa zai sauka ya dawo gida mun mun san abin da talakawa za mu yi sun gada masu zauna apc sun gada maka su zauna ya rige na to mun gode bari kuma mu koma jihar Niger salamu alaikum alaikum salam wa ke magana daga Niger kina magana tafiya ne mai tsaya a Niger state to muna jin ka wato ni zan yi kira ne ga shugaban ƙasar muhammadu buhari da mm. ya duba allah barayin nan da suka ceci najeriya allah mm. ya juyo kan 'ya'yansa talakawa suna cikin wani hali a cikin mm. da talakan najeriya ya ce. ya bar wa'annan mutane barayin nan da suka cece mu za mu gamu da su a kotun allah najeriya kamar riki in an kwaye za ta tsoro don allah buhari ya wayo kan mutanensa da suke son sa talakawa wallahi suna cikin wani hali To mun gode kwarai. Ga mun samu wani kira kuma daga Kebbi. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Wake magana daga Kebbi. Kina magana da ɗan asaba mai fata daga nan yawuri jihar Kebbi. To ɗan asaba mai fata mai ke tafi da kai? To da farko dai ina so in yi kira ga wakilanmu mm. na Habuja da na jihohi. To. Eh, mun zaɓe su ne saboda su wakilce mu ba don su wakilci kansu da 'ya'yansu ba mm. a kan haka na ga ya dace in kira gare su da su tsaya su yi muna wakilci tsakani da Allah mm. wakilci irin na sanata Aliyu Maga takardawa mako dalili na shi ne duk juma'a wannan bawan Allah shina dawowa gida mm. ya gana da talakawansa da suka zaɓe shi wanda ni yanzu idan ina so in ga sanata na ba la'ibi da na Allah wallahi na nemi jidali mm. ba san har da zan yi ga wani bawan Allah ba amma sanatawa muku duk juma'a shi na dawowa cikin sa cikin talakawansa wanda kaga wannan ya nuna cewa mutum ne mai son talakawa mm. wanda idan aka ba shi dama to insha Allahu zai kawo ci gaba su yadda yadda ake tsammani to mun gode kwarai da bayyana ra'ayi bari mu koma jihar Bauchi salamu alaikum Wa alaikum salam malama barka da aiki. Yawwa barka ka dai wa ke magana daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To malam Ayuba me ke tafi da kai? To ra'ayina na yau zan tuna ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari maganan da mai martaba sarkin Bauchi ya faɗa mm. na maganan kafin zaki dam. Lallai muna kira ga shugaban kasa mu al'umma jihar Bauchi mm. ya taimake mu akan wannan kafin zaki dam saboda ɗumbin manoma da muke da shi lallai muna so a mana wannan kafin zaki dam mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi ku tashi lafiya na gode to mun gode mu ma da bayyana ra'ayi bari mu koma jihar kaduna assalamu alaikum assalamu alaikum sunana usman madaci karamar kuma to me ke tafa da kai washe abin da ke tafiye da ni godiya ne da koke ga mai girma gwamnan jihar kaduna mabudin kauro mm. saboda yana kokarin bayar muna da kauro kamar karamar london to muna ji kwarai da wannan ayyuka da ake kawo ma ainihin ci gaban karamar hukumar kauru wanda kauri da an kafa ta matsayin karamar hukuma ba a hmm. taɓa yunkurin yi mata wani abu irin wannan gwamnati muna godiya To mu ma mun gode da bayyana ra'ayi da kuma fatan waɗanda kowa yake faɗan domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan duka kukan da mutane ke yi. Da fatan za a ci gaba da kiran mu ana bayyana mana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe hudu na yamma da minti hamsin da uku. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafan jamhuriyar Kamaru Inda Mutabsu Lions a mata bangaren mata 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai sun ci kansu a ajinca a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a gudanar a kasar Paraguay a shekarar nan ta dubi da goma sha takwas. Kamaru za ta kara ne da kasar Koriya ta Arewa da kuma kasar Jamus sai kuma gasar kakan wannan shekarar na Elite One ta kasar ta jamhuriyar Kamaru an da makonni ashirin da biyu kenan da kula-kula din kasar guda goma sha takwas suke fafatawa a tsakanin tsakaninsu akan farkon allon na wannan mako kulob ɗin kwaton ta birnin garwace take da matsayi na farko da maki 47 sai kuma mai mata ta biyu ita ce kulob ɗin ems da maki 39 kulob ɗin yosa ita kuma ita ce take da matsayi na uku da maki 35 sai kuma kulob kulob ɗin da turarin su yake dushewa a fagen laliga na ƙasar jamhuriyar kamaru na elite one ta goma sha shida ita ce kulob ɗin colombe da maki 21 sai ta goma sha bakwai ita ce kulab ɗin Yaput da maki ashirin. Sai wanda take da matsayi na goma sha takwas ita ce kulab ɗin Eger Royal da maki goma sha tara kacal. mahama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yaba da sakin Joshua Holt da matarsa Tamara waɗanda aka daɗe ana tsare da su a ƙasar Venezuela. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi godiya ga 'yan majalisar dokokin Amurka da suka hada da Sanato Bob Cooker, Sanata Orrin Hatch, Sanata Mike Lee, da wakiliya Maya Love da kuma sauran 'yan majalisa tare da ma'aikata da suka taimaka a madadin iyalin Mr. Holt a cikin shekaru biyu da suka gabata domin tabbatar da dawowarsu gida Amurka. Iyalin na Mr. Holt sun samu kansu ne a cikin wannan yanayin a watan Yulin shekara ta 2016. Yayin da Mr. Joshua ya je ƙasar Venezuela domin ya auri Tamara wacce ya haɗu da ita ta manhajar yanar gizo ta samartaka. Bayan makonni, jami'an 'yan sandar ƙasar Venezuela suka kama Mr. Holt inda suka zarge shi da wa gwamnatin shugaba Nicolas Maduro maƙarƙashiya. 'Yan sandan sun yi ikirarin kama shi da bindigogi da wasu makamai. Ita ma matarsa an kulle ta bisa zarginta na haɗa baki. Kuma su duka biyun sun musanta zargin da aka yi masu. duk da ƙoƙarin jami'an gwamnatin Amurka suka yi. Amma hukumar ƙasar Venezuela ta ƙi sakin iyalan Mr. Holt sai a 26 ga watan Mayu lokacin da Sanata Kuka wanda shine shugaban kwamiti ɗin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dattawan Amurka ya haɗu da shugaba Maduro a Caracas inda ya samu nasarar ganin an sako su. sai dai har yanzu manufofin amurka a kan kasar venezuela suna nan daram a cewar sakatare pompeo amurka na ci gaba da bada cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar venezuela da fafutuka domin ganin an dawo da aƙidar demokaradiyya a kasar kariya da walwalar amurkawa da suke ƙasashen waje tana ɗaya daga cikin manyan manufofin ma'aikatar harkokin wajen amurka in ji sakatare Pompeo, wanda ya kara da cewa a madadin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma ita kanta gwamnatin Amurka, muna yi wa Joshua Holt da iyalinsa fatan alheri bayan wannan mayuwancin halin. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. a takaice gwamnatin Amurka na ƙara zafafa zaman ɗarɗarɗin da take tsakaninta da ƙawayenta da makwabtanta a sanadin ƙudurin da ta ɗauka na ƙara haraji a harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 akan kayan dalmar da ake shigowa da sunan amurka daga kasashen turai kanada da mexico abinda ta ce za ta soma aiwatarwa daga yau juma'a har kuma amurka ta nemi wasu kasashe irin su koriya ta kudu argentina australia da brazil su kayyade yawan kayan da za su kawo cikin kasarta maimakon kara musu haraji A yau Juma'a ne shugaban Amurka Donald Trump ya karbi wata wasiƙa ta musamman daga wajen shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin da ake sauran 'yan kwanaki kalilan ga babban taron kolin da ake sa ran za a yi a tsakanin shugabannin guda biyu a ƙasar Singapore. Shugaba Trump ya karbi wasiƙar ne daga hannun Kim, Jong Choi wani babbar kusar gwamnatin Koriya ta Arewa da ya kawo masa ziyara ta Kanas nan Washington DC. amurka ta ce ba shakka za ta ɗauki matakin nuna adawa ga ƙudurorin da ake shirin gabatarwa yau a zauren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie da Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Carl ni Hafsat ɗan mai so rike cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.